an gudanar da gwajin tantancewar ce a karamar hukumar jama'ari a jihar bauchi ga dukkan alamu da ya mutanen da aka tantance sun yi na'am da yadda na'urar tantance masu kada kuri'ar yake aiki ga abin da wasu da aka tantance ke bayani game da na'urar jama'a sun yi abu a wajen nan sosai matsala a wajen nan mu Yan jawa suna da yin lalle a su kuma an hana mata yin lalle akan saboda kwamfuta kuma mun ɗan shiga mu dan musu gargaɗi mun ce gaskiya kan suna yin lalle a hannu. To yanzu har zamani mun samu ci gaba ba kamar na da ba. Salamu alaikum. Sunana Jummai. gaskiya don ta cewa alhamdulillah dan gaskiya yadda mu muke tsammani sai muka ga abin ya wuce masanin mutane sai muka ga kawai wannan abin ai ya dace ya yi saboda dama ta suna ba za su fita mu meye meye kaza kaza sai muka ga muka yi musu bayani akan cewa dan Allah su fito su su ga me yake faruwa a wurin suka zo gashi suna fitowa ka ga za a zo a tantance ka akan kare ka koma gida kai aikin ka gaskiya ba bata lokaci ai yanzu wannan na'ura da aka kawo mana mu ci gaban mu ne sosai kuma yanda muka yi yanzu nan muka ga tana tana ta biya mana bukata haka muke so ubangiji Allah in ya kai mu zabe a kawo ta kuma ni abin mu ba wani harari da ba wani komai haka ce ku je ai mana mu mata ka san muna da uzuri za mu je gida mu dan wanke tukwanen mu da sauran ai mu ma muna wa ai nan kuma ya kaga wannan halin shine na yin zabe kuma ka ga ba zan yi goyon shi a cikin sa ba ah, da mu kuma bai ya ce ya noma da ina yin noma ya dora sun yi kaushi ina bata hawa daidai ita haka yi tun da dai muna noma a durin da bulkoki shi ne kawo haka amma yan ta karba ya zo shi da aka sanar ta karba yawwa gaskiya ne abu da zama yana aikin nan yayi daidai kuma ya yi kyau Allah ya taimake mu Allah kai mu lokacin da za mu yi zaɓe Allah ba mu lafiya a ba wani ɓata lokaci ko mu yi a tafiya daidai. Daga bisani jami'in hukumar zaben da ya gudanar da aikin gwajin tantancewar ya yi bayani game da tanadin da aka yi wa masu kaushin hannu da kuma masu sa lalle da ka iya haifar da matsala a wajen aiki da na'urar tantancewar. Wanda ba take karba amma wanda akwai sai mun yi one time two time three time a day sannan take karba to shi ne kawai matsala da take faruwa amma mun na'ura gaskiya ba matsala yau akwai fon da aka tanada wanda za mu cika masa sakamakon saboda ba shi da hannu akwai fon da aka tanada da in muka zo muka duba shi za mu karbi sa mu tantance shi in muka yi kreditin yayi muka gan shi shi ne sannan vote ne komai nasa ne sai mu ba shi sa sai mu tura shi gurin shi asalin shugaban mu na wannan rumfa sai ya ci kama masa ba muna yin sau goma tun dinga suna kowanne sai mun shi aka yi dama sai a dawo hagu kowanne wa yatsa sai mun yi masa mun tabbatar bai karɓa ba sannan sai mu tura shi a cika shi ba sun sa lalle mu kuke ga ne. muna faɗa musu akasari in suka sa lalle wani lokacin yana ba mu ya wajen karba saboda aka su daina in dai za a yi zaɓe daga nan zuwa zaɓe su yi haƙuri da yin lalle saboda in sun zo su yi zaɓen su hankali kwance su tafi ba tare da sun ba da lokaci masu kaushi su kuma ayi suna karɓa masu gaushin ma amma dai sai dai yana dan bamu wahala ne saboda amma duka goma nan ba taɓa bin yatsu goma gaba ɗaya to sai dai kuma akwai bayanin da ke cewa za a samar da ruwa da sabulu a dukkanin rumfunan zaɓe domin mutanen da hannuwansu ke ɗauke da datti su wanke kafin su manna yatsunsu akan na'urar domin ya gano hotunan yatsun nasu Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.